na ghana allah saka shi da alkhairi ya tunatar da mu da abubuwa da yawa waɗanda suke mahimmanci a cikin rayuwarmu shine ibada ta dukiya ba mutum duka ba yake iya ibada ta dukiya ya jama'a ya harraka mu ku duba ya zo da tun daga ghana ya zo da magaran kuma ya zaro kuɗi a aljihun shi ya saka a cikin ci gaban wannan aiki muna ina ya kamata mu harraka ya kamata mu harraka ya 'yan uwa musulmi mu nuna ma gane mu ma mun gane ibada da iliminmu da aikinmu kuma da dukiyanmu kamar yadda ya bayani kamar yadda Allah ya ce Allah ya sayi rayukanmu da dukiyanmu tabdilin wannan aljanna zai ba mu subhanallah rabi halbai ya aba haya kasuwanci ya ci riba mu ba da kanmu da aikinmu da dukiyanmu mu kuma a bamu aljanna so ake a taimaka ta hiyar da wannan aiki na musulunci yadda 'yan agaji suka shiga waɗanda suke siffa an musu riguna tsanwaye cikin jama'a kowa ya ba da kal'ai wannan tahiya banda kai in mi kai karhi ba da a yi wannan tahiya da ka a ciki yana da mahimmancin gaske yan agaji sun shiga da dama haccan baya har sama ko ina duk abin da kai karhi ba da kai dai kal a ban da kai shi ake bukata gare mu Allah sa mu taimaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kula ibnu adam mali mali Ɗan adam yana cewa dukiyata dukiyata mi ke gare ka a cikin dukiyarka ya dan adam sai dai abin da ka ci ka tutiyas ko abin da ka sa ka tsohos ko abin da ka yi saraka da shi wannan abin guda uku su kaɗai ne naka sauran ba naka ba ne saboda haka mu zaɓi namu akan wanda ba namu ba mu harraka ya 'yan musulmi ibada ta dukiya ba kowa yake iya yin ta ba me yasa saboda shedan yana nan kana da dala ishirin a aljihu ka hudo goma zaka bada sai ya hana ka ya ce ba da kadago mu dage mu bada idan ka bada dukiyarka irin malumai da suke shiga ƙasa-ƙasa lungu-lungu cikin daji wallahi a nan nijar akwai malaman da suke ɗora lasifikoki a bisa jakai su shiga daji wa'azi domin su kai kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah muna gida a zamne mu taimaka musu su je su yi wannan aiki za mu samu ladan kamar da mu aka yi wannan aiki shi ne wani ɗan ƙaramin bayani insha Allah Allah sa mu yi ibada da dukiyarmu Allah sa mu durmuza shaidan mu durmuza hancin shi a cikin ƙasa malami na gaba zai hayo insha Allah Allah yi mana muwafaka assalamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لم ينقب إن شاء الله شك أبو بكر عبد السلام دقا بابانغولي دقال رمى إسماعيل ما يدقري